abin da ake nema jarumi adam zango yana ɗaya daga cikin jaruman da suke adawa da wannan hukuma ta tace fina-finai daga baya kuma sai ya zo yi postin fom ɗin tantancewa a shafinsa shin hakan yana nufin cewar zai iya dawowa kaniwu da ya ci gaba da harkokinsa na fi. to kamar da kika faɗa ya postin ɗin fom shi fom ka sai fom a hukuma wannan is a process hanya ce ta neman da za ke so ka zama ko kuma za ka yi akwai ka'idoji da ake bi waɗanda na tsari me tsarin nan shine ka zo ka sai fom sannan ka cika ka'ida sannan ka kawo sannan a tantance sannan a baka license to amma a kamar ɓangarensa kamar da kika faɗa wanda shine ya sa a fejinsa har yanzu dai mu a matsayin mu na hukuma bai da mana da wannan fom na cewa ya cika ka'idojin da ya kamata balle ya samu license da inda ya kamata a hukumance da za a ce ya zama wannan din duk wa'annan abubuwan da muke yi ba muna yi ne don mu attacking din wani ko kuma don mu gazar wato mu hana wani ci gabansa a'a muna yi ne domin tsafta da kawo nagarta da mutunci a cikin wannan sana'a da take ba matasa abin yi wanda idan kin ɗauki shi wanda kike magana shi bai samar da sana'ar ba sana'ar ce ta samar da shi don haka to sana'ar ta fi muhimmanci a kan kansa shine kullum abin da muke mu a hukumance muke kallon mahimmancin sana'ar da jama'ar da suke cin abinci ta sana'ar inganta ta shine zaman lafiyar al'umma kuma shine zaman lafiyar ita hukuma da kuma su kansu wanda suke sana'ar mai yiwa da bata zama ingantacciya ba ba zai zo ya same ta ba har ya zo ya samu sunan da ya samu da ɗaukaka da kuma dukkanin suturar da Allah ya bashi abin da muke magana har kullum ya za mu tsaftace wayannan abubuwa ya za a samu da daraja da mutunci da inganta abubuwa shine don haka idan har ya sai fom da shauransu to akwai ka'idoji da idan ka sai fom za ka cike idan ka aminta za ka dawo da wayannan abubuwan bayan ka dawo da wayannan abubuwan sannan hukuma za ta kalla wayannan ka'idoji sun cika sai mu baka license dama ai kullum muna faɗa ba wai dabba ce ba a so ba dabbanci ne ba a so ba wai akuya ce ba a so ba akuyanci ne ba a so abin da dai ake nema ka zama mutum mai mutunci wanda kuma a matsayinka na wato ambasada wakilin al'umma da kake wakiltar malam bahaushe kake cewa kana yi dan shi to dole ne ko ita hukuma ta ga cewa wannan wakilcin da kake yi ya yi daidai da haka ake sama ka'idoji idan kai ka za ba daidai ba to za a ɗauki mataki na hukunci a kanka don haka muka yi to alhamdulillah in ha Allah ya sa mutum ya kalli abin da muke daidai ne ya fahimce mu za mu ce masa lale marhaba ya shigo mu zo mu tafi tare dama ba wani abu muka yi ba illa nuna ya cewa bai yadda da wancan abun ba bai fahimta ba mai wa yanzu ne ya fahimta ko kuma ya ga ingancin fahimtar abu wani zai iya fahimta a farkon lamari wani baya fahimta sai an da tsakiya wani kuma ma ba zai fahimta ba kuma ba zai taba fahimta ba kuma ba zai so ya fahimta ba bayan da za ka yi da shi dole ka bar shi a yanda yake amma doka tana nan idan ya taba ta sai ta taba shi wannan shine gaskiyar magana majiyar mu ta sanar mana cewar sani danja ya zo ya sai fom ya yi rajista har ma yana shirin fita aikin fim shin me gaskiyar wannan maganar to alhamdulillahi mu har kullum abin da muke magana kawo tsafta da mutunci gaskiya ne ya zo ya yi kuma har ya karɓi license ɗin shi na cewa abin da ake nema gaske ne abinda hukumar wato tace fina-finai ta jihar kano take a ƙashin mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje ingantawa da tsabtace wannan sana'a wadda matasan nan suke samun abin yi sannan da mutanen da ake cewa ana wakiltar su don haka idan har mutum ya yi kuskure ko ya yi adawa da abu bai gane ba ya zo ya gane dama duk tare ake fahimta ce ba a fahimta ba kuma yanzu aka fahimci abin da ake so a yi don haka babu wani matsala illa a zo a tafi tare wannan abin da za mu ce son barka ne idan ire-irensu sun zo sun mara baya sun tafi a kan tsarin da muke ganin cewa zai kawo nasara ga ita sana'ar da kuma cigaban ita sana'ar da gaban jihar kano da mutanen jihar kano da kawo tsafta da mutunci a ciki wannan abu ne ai ba burinmu ba ne kullum mu kora ba burinmu ba ne kullum mu kama ba burinmu ba ne kullum mu hana burinmu ne mu kawo tsafta burinmu ne mu kawo mutunci burinmu ne mu kawo ingantattun abubuwa burinmu ne mu kawo nagarta da daraja a cikin wannan sana'a Shi shine dalilin da ya sami ke sa matakai na yadda za a ga cewa an sami wato ci gaba mai ɗorewa da yalwa arziki a cikin wannan sana'a ta fina-finai da wake-wake na kanewood

kasuwa wani babban kanti ne inda ake sai da kaya a tamfata jelena ke hatta kayan kanne na in zan siya a el samad na ke siyowa el samad wow oh my god wow i can't say ba zan iya cewa komai ba yi shagon el samad wannan fara shagon da ake sai da atamfofi ne suna shaddodi material da sauransu ni ba shiga cikin bawa ido na abinci baya cause Somebody.